ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ina jin sha takwas ne ko sha tara ga watan jumada al-akhira shekara ta 1435 hijiriya wanda ya dace da 19 ga watan hudu shekara ta 2014 miladiyya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatu wani littafin albarka na fiɗin sira muna nan dai cikin magana akan sulhul hudaibiya malam yace faslun fi ma ja a fi sulhul hudaybiya fasli da ya zo yake magana a kan sulhul hudaybiya shafi na 205 ƙarin bayani akan abin da ya gabata Musulmi الصلح wa ahli وأهل مكة على وضع harbi عشر sinin. lalle kam an yi sulhun Hudaibiya ya kuma gudana tsakanin musulmi da mushirkai da mutanen makka cewar za a ajiye yaƙi shekara goma daga wannan shekara ba za a sake yaƙi ba akwai alkawarin zaman lafiya na shekara goma daga shekara goma nan kuma komi zai iya biyo baya ala anna man ja'a minhum musliman raddahu ilaihim aka kafa musulmi doka cewar duk wanda ya taho daga cikin kafirai ya zama musulmi ya shigo cikin musulmi da niyyar ya musulunta to lalle ne za a ɗauke shi a mayar da shi cikin 'yan uwansa kafirai a da musulmi ba su da 'yancin da za su rike wani wannan rabo ne na zalunci da rashin adalci amma don neman maslaha da zaman lafiya na musulunci da musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh aje dan ba komai wa man ja'a minhum indahu la yaruddunahu ilaihi duk kuma wanda yake daga cikin musulmi in tsautsayi ta sa wani daga cikin musulmi ya zama kafiri ya koma cikin su to su fa ba za su dawo da shi ba kun yadda annabi ya shiru ya ce ba komai wa kana lafzu amman fi rijali wan nisa wannan lafazi na alkawarin da aka yi am ne an ce am wato magana ce ga mamiya ta shafa da maza da mata in mace ne ma in ma namiji ne haka amma fa nasakha Allahu dalika fi haqqin nisa daga baya Allah ya shafi hakkin mata a ciki banda mata wannan doka bai shafi mata ba wa abqahu fi haqqin rijal ya kuma bashi kan hakkin maza kun kuma ji karatun da ya gabata mazan ma da aka bari din da suka tsallako in sun zo sai su ki zuwa gurin muhammadu din sai suka je suka kafa tasu daular a wani wuri kaga ai ba a saba alkawari ba to wannan wato wannan shine irin kullun kafiri idan ya samu dama a kanka musulmi to me zai shimfiɗa maka doka da za ka walwala ba in dai ya samu dama a kanka sai dai wanda bai yi karatu ba bai karanta addini ba jahili wannan shine za ga yana son wanda yake kafiri ya zama shine yake gaba da kai yake jagorantar ka yanzu kaga wannan misalin sulhu ne ba a kai tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba ka duba irin dokokin na barna wa amara Allahu nabiyyahu wal mu'minina an yamtahinu man ja'ahu min nisa Allah ya umarci manzansa ya kuma umarci muminai cewa duk matar da ta zo cikin kafirai ta shigo cikin musulmi a jarrabe ta a mata jarrabawa imtihan wa in alimuha mu'mina in sun gane cewa ta zama mumina lam yarudduha ila al-kuffari to gaskiya kada a da ita cikin kafirai yaya mace ta yi imani ta musulunta za ta zo wurin musulmi kuma a juyar da ita Allah ya ce ba za a yi haka ba wa amarahum biraddi mahari mahariha ilaihim lamma lima fata ala zaujiha min manfa'ati bid'iha amma Allah ya umarci muminai cewa su mayar da sadakin ta ga su kafirai din ita kar a da ita amma sadakinta idan mai aure ce a mayar zuwa kafiran saboda wato mijinta ya amfana da ita kuma akwai aure tsakaninsa da mijinta sai a mai da sadaki kar ya ce an rike masa mata wa amara na an ya ruddo man irtaddat imra'atuhu ilaihim ilaihim maharaha idza aqabu Allah ya umarci musulmi cewa su juyar su mayar ga duk wanda matarsa ta radda su mayar da sadakin zuwa gare su a iya samun misalin mace ta radda Allah kiyaye kamar yadda aka samu wata mace ta shigo musulunci ko wannan farzi ne ko da bai yi din ne amma dai a shimfiɗa hukuncin idan aqabu idan sun yi iqab za mu zo mai bayani me iqab din nan gaba kaɗan bi an yajib alaihim raddu maharil muhajir a mayar da sadakin wato wacce ta yi hijira fayaruddunahu ila man irtaddat imra'atu ana mayar da sadaki ga wadda wato matarsa ta ridda wala ha ila zawjiha al-mushrik amma fa ba a mayarwa wa mijin mushriki ba za a mayar ba ƙarin bayani shine Allah ya bayanin wannan a cikin alƙur'ani a cikin suratul mumtahina aya ta goma zuwa aya ta sha ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات كنجي فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن سوما تنكينا إذا سنبروا كافرا idza ujura hunna wala tumsiku bi isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dhalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim sai yace wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari shine matar da ta daɗin kenan fa'aqabtum kaga sai Allah magana akan fa'aqabtum fa'atu ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun to sai yace sai ya ci gaba da bayani a cikin littafin yace um, yace bi an yajiba alaihim raddu mahar almuhajira amir da sadakin wacce ta hijira fa yardunahu ila man irtaddat imra'atu amir ga wanda matarsa ta yarda wala ha ila zawjiha al-mushrik amma ba za a mayar ba za a ba wa miji ba sai dai a ba ni. wannan shine huwal iqab fa aqabtum ku musu uquba ko da matarsu wato kada ku bada da kuɗin wa miji mushriki kar a bashi shine uquba din ba wai uquba ta azaba ba yace wa laysa min al azabi fi shay wa kana fi hadha dalilun ala anna khuruj al bid'a min mulk al zawji mutaqawwi wannan dalili ne akan idan mutum matarsa ta kubuta daga hannunsa yana tare da ita ta koma wani bangare to ana iya kimanta wani abu a bashi dan kada ya je ya kilimi ya ce an kwace masa mata in wani ya aure ta to amma an dauki wani abu an dan bayar ya karbe ya rike to kaga bai da magana kuma shine mutakawwim za a kimanta estimate kenan shine mutakawwim wa annahu mutakawwim bil musamma alladhi huwa ma anfaqar zawju la mahar al misli abinda miji ya ciyar za a bayar abinda ya kashe za a bayar ba wai a sadaki na misalinta ba shi yasa yace wa atuhum ma anfaqu ku ba su abin da suka ciyar sannan ya ce wa anna an kihatal kufari laha hukumu siha ya halatta a auri mace wacce take kafira halul kitabi la yuhkamu alaiha bil butlan ba za a yi hukunci cewa auren ya lalace ba Allah ya ba da dama wa annahu la yajuzu raddul muslimati al muhajira ila al kufar walau sharata ko shurita dhalik kuma mun karanta cewa Allah ya faɗa bai halatta a mayar da mace musulma da ta yi hijira ga kafirai ba an gane ko dan ya ce lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna wa anna almuslimata la yahillu laha nikahul kafiri sannan kuma mace musulma duk inda aka yi malam bai halatta ta aure mutum kafiri ba kada wata yarinya ta je aiki wani gari ko ta je karatu wata jami'a ko wata ƙasa ko wata kwaleji ko wata ma'aikata ta je ta gano wani arni ta zo ta ce za ta aure shi ba a yi ba yanda za a yi musulma ta zauna a hannun kafiri da zai yi ba da an yi ya'yan manzan Allah ma arna sun aure su amma da aka bata kenan annabi ya lalata abin ba a yi amma ku sani cewa yana samuwa yanzu ka samu musulma ta zauna ko ta je ta auri arni ana samu a garin nan ma ni kaina ma na yi hukunci na yi na yi sulhu na yi kokarin gyara akan muna makamancin wannan amma ina wana samu wadda suke ba su da aƙida ba su damu da addini ba ba su da manufa duniya ce a gabansu yarsu ta ga kafiri ta ce tana so kuma a bashi ƙwarai da gaske su haifi 'ya'ya ya tafi da su coci akwai matar da anan wani ƙauye ne ƙauyen nan kafin ka daigwar nan matar take ta auri wani kafiri ya tafi da ita garinsu kawai tura ta coci ita ma ita ma sai mai da ita coci su kuma automatically yan coci da ya tashi yin illar babban ɗansu da suka haifa sai ya raba ta da shi ya tura yaron can kudu wurin kakanninsa so yaron kurin ya tashi cikakken arne ba a ma barin sai dawo nan kano ya zo ya gaida wannan jama'a ina gaya muku da ni da matar da iyayenta kaji ko da dagacin garin muka zauna muna tattaunawa akan ta yi haƙuri ta dawo ta daina auren mutum wannan amma ina dan uwanta ya je har garin ya ganta a coci da ɗaurin nan nasu ga yaran ga jikokinsu a coci amma da yake yan neman abin duniya ne mijin ya zo ya samu uwarta ya ce zai buge mata gidanta na ƙasa da na kara gina musu bulog guda shi ma zai nasa bulog ɗin in sun zo bakunta su sauka a wurin da ta zo sai ta daina sallah ta daina sallah ƴaƴanta ma ba sa sallah shine yan garin suka zo suka ce ai ai ba za ta yi ba sam ba za ta sabo ba aka zo aka hada da mai gari yasa aka kira wani ka zo muka zauna ake to malam a jawo ayoyi a jawo hadisai a yi bayani na ja ayoyi na ja hadisai na yi bayani amma ina ta ce ita fa za ta koma saboda malam ya bude mata shago nata yana da shagonsa ita ma bude mata nata tana business ɗinsa tana magana tana sa kuma yar kauye ce ma wai za ta ma magana wai ba ta ce mu ma malama sai ta ce sa sarkin ma na garin sa take ce mai yawon ita arniya ce ta sha arnanci to yana faruwa malam yana faruwa kwanan nan satin da ya wuce wata mata ta bugo mun daga london waya ita ma ina ji um, yan nan garin ce tana can ta auri wani bature sun yi 'ya'ya ma da shi amma lokacin da ta aure shi ta ce ta yi kokarin ya musulunta game da ta ce amma kawai kuma sai ya daina sallah ya daina ko to mahaifinta ya gaya mata ya ce to yana ba su shawara ba tana london ba shi musulmi ne makaranta ta kai ta karatu ya kai ta ta shanta ke a can ta yi aure ma a can shi ɗan kuma bai taɓa zuwa london ɗin ba ya ce to in ya daina sallah kada ki ci gaba da zama da shi in ya daina sallah kada ki ci gaba da zama da shi shi ni dai abinda zan gaya miki nan gama mata wannan maganin bai jima ba ya mutu to kuma ya daina sallah definitely ya daina sallah ta yi ta yi ya ce ya fasa to shine ta bugo take tambaya cewa da Allah wannan zaman nasu ko ta yi respecting babanta ko ta yi offending ɗinsa ba wai fa respecting Allah ko offending ubangiji yake da Ka can I continue with him na ce no <laughs> wazi it na ce yes <laughs> Definitely it's haram. It's obligatory. Ta ce shi kenan kawai. Ta ce za ta rabu da shi. Inda an ce Allah baya so. Ce Allah baya so. Ce Allah baya so. Haka sharrin boko ba addini ko? Dan garin nan wai tashi ta wai wai Amerika ko Ingila wai yana wai yana tambaya wai wai wai wai wai bi Allah baya so a zauna da wanda ban saboda kaji fa kai. ko ba mamaki ba mamaki kwanan nan ma wani ya bugo min daga india shi ma shi yaran da suke tafiya karatun nan haka wai sa shida wai tun da ya je bai sallah ba wai shi ne bugo wai ke tambaya six weeks tun da ya je bai sallah ba na ce ba musulmi ne ya ce akwai musulmi to ya aka yi ce kawai shi ne bai ba kawai yanzu ya za a yi za a sauƙaƙa masa ne za a yafe masa ne ko za a yafe ɗan garin nan fa da shi fa ɗan watanni biyu da shi muke cin tuwo miyar kuka a garin nan amma tun da ya hau jirgi ya yi gaba kuma ba wani wuri ba nan indiya fa indiya common indiya ina faɗin wannan ne saboda kai watakila kai ma za ka ɗaga amma mamaki akwai waɗanda kuma suka je a haka din ana ganin su a banza banza sai suka zama libaman juma'a yi eh, a haka nan wallahi malam kana ganin yaro a banza banza kuma yaje sai ga gaba ɗaya garin ya fi kowa ma ilimi tun da shi <laughs> irin yan ɗalibai da suna ɗan zuwa ɗan majalisi ɗin nan suna ɗan zuwa karatu to duk ya fi kowa karatu aka ba shi mumbari kawai na bugawa so ya kamata mu kula kuma waɗannan yara 'yan matan da kuke gani idan ba mu dora su akan aƙida ba ba mamaki mace tana da mugun rauni wallahi sai ta ga arnan ta ce tana so Allah ka kawo maka shi ta ce ta ce ka yi indozin wa illa kuma ta yi indozin da kanta habba mala Allah sauwaƙe ka zo ka haifa dan kai zai a aure arni ku sani wa annal muslimata la yahillu laha nikahul kafiri وأن المسلم له أما أن يتزوج muhajira idan إذا انقضت عدتها wancan lokaci aka halatta macen da ta yi hijira ta taho din musulmi yana da dama ya karbe ta ya aure ta in iddata ta gama ta yi istibra'i wa ataha mahruha ya bata sadakinta wa fi hada abyanu dilala ala khuruji bid'iha min mulki zawj inda har ta zo aka bata dama ta isbra'i ta tsarkaka aka ba ta sadaki to wannan ya nuna cewa mallakanta ya fita daga hannun mijinta na farko fisahu nikahi minhu bil hijrati wal islam aurenta na farko da take hannun wadda ba musulmin nan ba auren ya lalace tunda ta yi hijira kuma ta karɓi musulunci wa fihi dalilun ala tahrimi nikahil mushrikati ala al muslima kuma akwai dalili ƙarara da yake nuna mana haram ne a auro mushrika a sata akan musulma kan mutum yana da mace musulma ya je auro mushrika ya zai hada su kama harrama nikahar muslimati alal kafir kuma yadda aka haramta auren musulma ga kafiri wa hadhi akamun istufidat min hatin al-ayatayn wannan hukunce hukunce da muka ga muku ce wannan ayoyi guda biyu na suratul na muka samu wa fi qissati al-hudaybiyah unzilat suratul fatha a wannan kisa ta hudaybiya aka saukar da suratul fatha wa خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace suratul fati kun santa gabaki ɗaya ko to a sura a wannan sulhu da biya gaba daya aka saukar da ita sannan khuza'a kabila khuza'a duka suka shiga karkashin alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dakhalat banu bakr fi aqdi quraish wa ahdihim suma banu bakr suka shiga karkashin alkawarin quraishawa wa kana fi sharti anna man sha'a an yadkhula fi aqdi sallallahu alaihi wasallam dakhala a sharadin cewa duk wanda ya so ya shiga ƙarshen alƙawarin annabi zai iya shiga wa man sha'a ne yadkhulu fi aqdi quraish dakhal wanda kuma ya so ya shiga sharadin qurayshawa sai ya shiga ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات yayin da manzon Allah ya dawo Madina sai ga mata sun zo suna muminai daga cikin su min hunna akwai ummu kulsum binti uqba ibn abi mu'ayth akwai wannan mata umu kulsum bint uqba ibn abi mu'ayt faja'a ahluha yasaluna har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga iyalanta iyayenta sun zo suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yar ina wance bi sharadi alladhi kana bainahum saboda sharadin da ya kasance tsakanin su cewa duk wanda ya fito daga cikin kafirai ya zo cikin musulmi za a mai za a mayar falam yurji'a ilaihim amma annabi na yace ba zan mayar da ita ba ba dan ban da mata ba yadda za a yi mace musulunta da muku da ita ونهى الله عن ذلك الله هنا شاكا فقيل هذا نسخ للشرط fi nisa malamai suka ce wannan din abin da annabi yayi shine shafi sharadin nan da aka yi dangane da mata fakila qila lissun na sunnati bil qur'an ko suka ce a sunna ce ta kebance qur'ani qur'ani ya saki zance sunna kuma ta specified wa huwa azizun jiddan amma wannan abu ne kaɗan bai da yawa ka samu sunna qur'ani ta ta yi generalizing a magana sunna kuma ta specifying kaɗan ne ma'ana ta taƙaice waƙila lam ya shartu illa ala rijali khasa wasu ka ce ai daman sharaɗin ma akan maza ne kawai wa arada al mushrikuna an yu'ammimuhu fi simfaini amma mushrikai suka so su hada wannan ainihin hukunci ga maza da mata gaba ɗaya saboda zalunci fa'ada Allah dalika Allah ya ƙi yadda wa alam anna akhdhal ahkami al muta'alliqati bil harb wa masalih al islam wa alihi wa amrihi wa umur siyasati a shar'iyya min siyarihi wa maghazihi aula min akhdhiha min ara'i al rijal fa hada lawn wa tilka lawn wallahu wa billahi sai mai littafi ya rufe zance a nan da cewa ka sani cewa ɗaukan hukunce-hukuncen da suke da alaka da yaƙi da kuma wato maslaha ta musulunci da kuma 'yan cikin musulunci da umarni da hani musamman akan al'amarin asiyasatu shar'iyya harkoki na siyasa da ta dace da shari'a wa magazihi da bayani akan sira da yaƙuƙuka duka wannan a ɗauke shi a cikin sunna a ɗauke shi a cikin ƙwar'ani a musulunci a wula min akhdiha min ara rijali shi yafi akan a rinka bin ra'ayin wasu mutane ana aiki shi duk ƙur'ani yi bayani akan wannan fa hada launin wannan misalin wani launi ne wani samfur ne shi ma kuma wa tilka launi wancan ma kuma wani samfur ne to ga samfur ga samfur sai ka dauki samfurin qur'ani da samfurin hadisi ga musulmi ne kisa ta nan siyasa da kuke gani akwai siyasa ta shar'iyya siyasa da ta dace da shari'a amma yanzu ba ita ake ba kama santa ba kama santa ba kawai dai sai dai ka ji an faɗa amma akwai siyasa a addini ne siyasa daga sasa ya susu siyasatan ne sasa sasa shugabanci yasus yana shugabanta siyasa mai siyasa wato tsari na government shine siyasa ai ko ba ka bane akwai addini kama yahudawa ba za su bari a yi na addini ba sai dai a ɗauki nasu ko ɗan siyasan musulmin daman wa ma ke tantaba yana tantaba na yahudawa ne sai abin da tsarin demokradiyya ta bayar kafirci tsagwaro ba magana Allah ko daya ba a nemi shawarar manzon Allah ba ko daya ciki duk wannan tsarin da ake government of the people for the people by the people ba ba government of God ba for the people kamata ya zama God go, government of Almighty Allah for the people and by Almighty Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gwamnatin Allah da aka yi ta dan mutane ko ba ka bane mutane za a mulka daga Allah kuma ta tafi haka ya kamata ya zama amma ya laifi su suke juya komai suke murda komai abinda suka ga dama shi za a yi abinda ba suka ga dama ba ba za a yi ba ku kuke da matsayi da daraja kun zama bayi ana jan ku a ƙar eh in za ku yi mitin ma sai a ce ku je kasar su ku je ku yi mitin mitin ce can za ku je mu taba ji wasu gwamnoni ko wasu abin da za su yi mitin sun tafi saudiya ko madina sun kama wani hotel sun je su yi mitin a can ba ina ba su yi ba an tafi amerika za a yi mitin an tafi ingila za a yi mitin an tafi ukraine za a yi mitin an tafi canada za a yi mitin me yasa ba za a je makka ai ba ba hotel ne can ma hotel da kama ba manyan dakunan taro ne me yasa ba za a je madina garin manzon Allah ai ba saboda wanda suka ba su tsarin ba su yarda da can ba su ma kuma ba su yarda da can din ba ba su amince da wannan din ba harkar Allah fa sai an je kiyama ne za a yarda da ita a dole amma a nan duniya la la to shi yasa ana nan ana cin kwakwa gwanda ma masu cin kwakwa ai da dan zaki zaki ko to za a ci dutse ma ai na ai kwarai Allah ne ai ya faɗa in dai ba a bi shi ba in dai ba ku bi shi ba kuka ce dan adam za ku bi ra'ayin dan adam kuka fifitawa to za ku ga wulakanci kuma za ku ga kaskanci za a ja ku a kar Allah kuma zai sallada dan adam din ya ta garau. ina na ma ka bi Allah ma sai sauƙaƙa maka amma baka bi shi ba sai ya ɗauko maka ɗan uwanka mutum idan sabi idan ka biyu yana kashi kana kashi yana ciwon ciki kana ciwon ciki ana iya kai shi asibiti a kwantar da shi amma da ya farka in ya dawo ya yi ta azabtar da kai mutum ɗaya sai ba da umarni a tashi unguwa guda duk a kashe ta mutum ɗaya yana can yana kwance yana shan giya wallahi ko bayan da za ka yi da shi zalunci sama da ƙasa yanzu nan mutanen unguwar wajen kofar waika din na wajen can hanyar ga din da wajen a wannan wadi college wancan hanyar nan na ga sabon titin nan babban nan wajen northwest university ne shekaran jiya ranar juma'a da misali wajen karfe uku na dare aka je aka bi mutanen unguwar ana ta tashin su gida gida ana ta lodawa kura tashi su samari da mata da dattawa ana talo da bus bus aka yi ta cikawa ba a san inda aka tafi da su ba aka daga aka tafi da su Allahu alam in suna da nisan kwana su dawo in ba nisan kwana kuma shi shikenan kuma ba wanda zai bi kadinsu su ba su da wani gwamna da zai kadin su ko wani ciyaman da zai kadin su ko wani basaraki da zai kadin su ko wani dan siyasa da zai kadin su kurin shikenan in masifa ta same ka ta same ka nan suka taho mutanen unguwar suka same mu a masallaci mun gama karatu ai mun gama sallar juma'a dan Allah taimaka mana ce to taimako ka ai mu ne dai mu yi addu'a a hudu ba a ce muku addu'a amma zai saura ku je ku faɗa a rediyo bai ta kuka ko ku je wurin mai unguwar ku je ku ce wallahi sai ya nemo muku mutanen ku shi kuma ya san inda zai je nemo su haka ne mana ba shi ne kusa da su ba ina shugaban sa ka duba hudun girman Allah aka zo wasu kuma tun daga asubahi aka tsare hanya duk wanda ya zo aka tsaye da shi aka zaunar da su aka kurin ba ce musu komai ba sai da rana ta fara zabgar su tukunna kowa ya zo wuce sai aka tara mutane iya ganin ka yanzu ma kawai aka ce aka ce kowa ya tafi suka tafi wulaƙanci fa goma da gari kuma duk inda zaka je duk inda ka je wuraren jami'an tsaron su ce wallahi su ba sani ba su dai ba ma'aikacin su da ya fita dai karfe uku da dare ba wani ma'aikacin su da ya fita wallahi tallahi duk inda ka je ce wallahi ba san daga ina ba ne ba da jama'a wannan shine zaluncin da muke faɗa zalunci zalunci cuta ta yi yawa amma allah da ya halicci waɗannan bayan yana nan yana kallo mutane saboda ɗan abin da za a ba su na ƙashin miya ya rufe musu baki suna ganin ƙarya suna taimakonta ranar da aka je aka yanka tsohuwarka a ɗakin ta ka tarar da ka ga wanta za ka gane kuran ka za ka san da gaske ne aiki to me magani mu dawo mu yi gaskiya mun sha faɗa muna maimaita mu yanzu musulmi wannan zamanin a gidanmu fa ma ma iya ɗabbaka shari'a a gidanka matanka da 'ya'yanka ba ka iya cewa su bi Allah kana gani a gidanka ana saba wa Allah ba ka iya magana kana gani a gidanka dokar Allah ba ta kahu ba to ya za ta iya kafuwa a unguwarku yaya za ta kafu a lokal gaman ɗinku yaya za ta kafu a jihar ku ka gani kowa na da iko da gidansa ko kai za ka kawo masara kai za ka kawo abin da za a ci da abin da za a sha ko to ka kasa ka kasa tsare alfarmar ubangiji a gidanka mutane dole sai su jira kaskanci dole wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku kiyayi fitina da za ta same ku wallahi ba wanda suka yi zaluncin kadai za ta shafa ba idan ja albala'u ya ummu salih wa talih in bala'i ya zo sai ya haɗe da na kirki da na banza duka mu yanzu nan Kano din da ake dan zaman lafiyan wai dole sai an kawo mana rikici ku kuma ba ko albarkacin addu'o'i da ake ta yi daidai gwargwado alhamdulillah mu kan Allah ya mana ni'ima da a Kano akan abtashi abin warwar war war sai ya zo a ta dai wulakanta mutane a ta a ta kuma sai garin ya dan yi normal ya dawo to ba a so wallahi tallahi ba sa so sun fi so su hargitsa garin sai za ka an je an taba can an je an taba can a dan yi kaza an yi kaza an yi kaza yaya dai za a yi sauransu wa alhamdulillah daidai gwargwado an samu wasu daga cikin jami'an tsaron wasu suna da manufa suna da kishin garin nasu wasu so suna taimakawa amma su kaɗan ne wani kuma me za a bashi ne kurum kuma me zai faru inda aljihunsa zai shiga a tada ƙurar kurum tunda su ne za su tada ƙurar ta da kura ya zuba aljihunsa a gari ku ku ta ihu kuna kuka shi kuma aljihunsa account ɗinsa yana ta samun alat فصل fi بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية wannan wani fasali ne da ke bayani akan wannan sulhu na hudaybiya akwai wasu abubuwa na fiqihu da suka faru a ciki a gurguje ga sunan kamar haka ya itimarun nabi sallallahu alaihi wasallama fi ashhuril haji. fa wa kharaja ila fi dil qaida annabi yayi umra a wata cikin watannin hajji. kuma ya halatta kenan ai umra a cikin watannin na hajji. dan ya fita ne a watan zulqaida wa minha anna al-ihrama bil umrati min al-miqati afdalu mun fahimci cewa yin ihrami daga miƙati gaskiya shi yafi kama anna al-ihrama bil hajji kadhalika kamar yadda kuma yin ihrami daga a yin ihrami na aikin hajji daga miƙaci ma shi yafi miƙaci shine wurin da ake ɗaukan niyya ba a ɗaukan umra ba daga miƙaci ba akwai mutanen madina suna da miƙacinsu mutanen iraki suna da nasu da sauran ƙasashe duka mutanen yaman suna da nasu wa minha an suq hadi masnunun fil umratil mufrada a koro hadaya dabba abu ne na sunna hatta a cikin umra ma ita kadai kama wa masnunun fil qiran kama yadda an so haka din a aikin hajji na kirani mutumin da za shi umra a lokacin daɗin sai kore yar dabba in ya gama umra sai yanka ya sadaka da nama an so haka amma yanzu gaskiya ba a fiye yi ba da wala ka mutum ya je umra ya yanka ba a fiye yi ba ومنها أن إشعار الحدي سنة لا مثل آه wannan dai kama akwai kuskure wani sani ba anna ish'ar alhaji sunna la yau shikenan ya bayyana la muslatun manhiyun anha yi wa hadaya sunna ne yi wa hadaya alama kamar ya ayi hadaya alama dabbar da za a yanka ta a yi mata alama a samu almakashi a yanke gashinta a yi rubutu ko kuma daɗin suna ɗan zana ta haka ɗan jini ya fito haka yi alamar rubutu wannan sunna ne la musula ba Musla ba ne me musula irin kashe dabba da aka ce a gutsutsura ta ko kashe ɗan adam a gutsutsura shine ake cewa Musla? almanhiyu an wanda aka na ba shi ba ne ba wannan ana yi ko a sa mata takalmi a wuya ko a dan tsaga jikinta sai a gane wannan ta Allah ce wa minha istihbabu mughayadatu illahi an so a cusa wa makiyan Allah bakin ciki kullum makiyin Allah ka danna mai bakin ciki a ransa musamman lokacin da ake fada fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam ahada fi jumlati هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة هو برة من فضة يغيظ به المشركين daga cikinsa manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi kyauta cikin kyaututtukan da ya akwai raƙuma na abi jahal wanda a hancinsu saboda tsabar tsadan wannan raƙuma har zinari aka daddaura musu kamar irin yadda mata suna kwalliya suna daura wani abu hanci ne, to su ma a dadin raƙon sai ga mutum ya raƙumi yana raƙumi ya rufe masa bakinsa ya masa kwalliya irin kwalliyar dokin nan duk zinari ne a ciki manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya hadaya da waɗannan yayi wato wannan raƙuma na abi jihal ba dan komai dan su ji zafi yanzu wannan raƙuman namu ne aka zo aka yi musu haka Allah ta'ala ya faɗa dangane da sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa gashi nan Qur'ani ya bada labari wa mathaluhum fil injili ka zar'in أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء سيتمي ليغيد بهم الكفار شيني معلو ليغيظ bihimul kufar dan kafirai su ji haushi Allah yana ba da labarin sabon annaba a cikin linjila har a linjila kamar tsiro ne da ya tsiro ya yi kyau irin ka ga masara ta tsuro ta yi kore shar ta yi yabanya ta daga din nan iska tana kadawa ina fata na fahimta ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله wala ya ta'una mawti'an yaghidul kuffar Allah ya ba da labari babu kishirwa ko nasab gajiya ko makhmasa yunwa da za ta same su saboda Allah su musulmi kenan ko su taka wani wuri ya kuffar wanda zai bakanta wa kafirai shine mahallu shahid maƙiyin Allah tun da ya fusatar da Allah kai ma musulmi ka fusatar da shi ya ji haushi amma yanzu lallashin su ake ana bin su ana ne musu ko ba ka bane ba yanzu sai dai musu fusatar da mai su kira su baka kuɗi su buge ka wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salihun inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Wa ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو da abin da muka koya shugaban yaƙi yana da kyau ya tura 'yan leƙen asiri don su je su binciko masa me yake gaba me yake baya don mun karanta a cikin wannan salon kamar yadda annabi ya sannan mun fahimta a ciki annal isti'anata bil mushrikil ma'mun fil jihadi ja'iza inda al-haja لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم ka iya neman taimako da wanda yake ba musulmi ba amma amintacce ana iya samun kafiri amintacce mushriki amintacce ba zai maka karya ba ba zai ya ha'ince ka ba a jihadi ya halatta a nemi taimakon su inda bukatar haka saboda ɗan leƙen asirin da annabi ya sa alkhuzari ai kafiri ne a wancan lokacin kuma wannan yana nuna akwai maslaha ta cewa shi yana cakuduwa da abokanan gaban annabi din sai annabi ya ɗauke shi haya ya biya shi ke zan biya ka je kai mun aiki ka duba a cikinsu din sai ya ɗauka ya biya mutum ya masa aiki ya zo ya bashi wannan kenan wa min babu mashuratil imami ra'iyatahu wa jayshihi istikhrajan li wajhi ra'ayi an so shugaba ya nemi shawarar rundunoninsa na yaki da sojojinsa ko jama'arsa dan ya fitar da ra'ayi guda ɗaya tsayayye kada mutum ya rinka abu a matsayinsa na shugaba baya shawara واستطابة لنفوسهم وأمنا li'ata bihim dan farantawa rayukansu da kuma ba da kariya wa ƙofofinsu kada a zo a shigo musu wa ta'arrufan li maslahatin yaftassu bi ilmiha ba'dhum duna ba'd kuma dan a gane maslahar da wasu ne suka fi sani wasu ba sani ba wamtisalan li amri rabbi da kuma kokarin misalta umarnin ubangiji da Allah ya ce wa shawirun fil ka nemi shawarar jama'arka a cikin al'amari وقد مدح سبحانه وتعالى عباده Allah ya yabi bayinsa da yake cewa wa amruhum shura bainahum lalle al'amarin suna shawara jama'a duk shugaba na kwarai tun daga kan monita har shugaban kasa wanda yake shawartar jama'arsa ya fi samun nasara duk shugaban da yake shugabantar mutane da ka kawai zai zauna abin da ta bujiro masa kawai sai saki umarni a kai to zai nadama ka nemi shawarar mutane don akwai waɗanda sun fi ka fahimta akwai waɗanda suna da kaifin basira akwai waɗanda su gano maka amma mutum ya zama kawai sai wayi gari abin da ya ga dama zai zartar to wannan akwai matsala ka rike wannan a matsayin ka'ida ta rayuwa ta shugabanci ko shugaban kasuwa ne kai ko shugaba ne a makaranta ko shugaba ne a anguwa ko shugaba ne a gari ko shugaba ne a wurin aiki kowane irin nauyi aka baka aka ce kai ne shugaba kai ne chairman ko kai ne president ko kai ne whatever aka kira ka to ka yi ƙoƙarin lallai lallai lallai ka nemi shawaran waɗanda kake shugabanta akan wani abu da za ka zarta yana da kyau na'am kai ne overall kai ne pioneer kai ne kake sama kai ne za ka ce ayi kokar a yi but ka nemi shawarar na kasa zai taimaka maka ya fi a ce kawai mutane sai dai su ga kana ta bada umarni kawai za su ga ba ka ba kai respectin tunaninsu ba ba kai respectin matsayinsu ba ko mai gida ne uba da familinsa ya girma akwai mutanen da sun fara tasawa cikin 'ya'yansa yayin da zai sayar da wani gida nasa duk da cewa mallakarsa ce to yana da kyau ya kira yaran wani zo kai ma wani zo kun kai munzalin kun girma mun shawara da ku da Allah ina da yan bukatu ne ina so gidana na wuri kaza ina so in sayar da shi dan in yi aiki kaza da kaza da kaza da sauransu ɗayanka ne gaya musu ce baba eh gaskiya ne ba laifi za a iya sayarwa wani kuma ce baba bai kamata ka sai da gidan nan ba saboda kaga yanzu da halin da ake ciki a rayuwa an ka sayar da shi kudin nan kashe su zaka yi da kai wannan ma gwanda a bari ka jira kudin ka na kaza ko mu hada maka mu yi maka kaza ko na maka irin shawarwari ya fi idan misalin ka je ka sayar ba sani ba wataƙila daga baka je ana dan garajis ana dan tattauna ana cewa ga duba ya je ya sayar da gida kaza ko ya gaya mana ma duk da cewa gidanka ne sai ga 'ya'yanka suna dan surutai a kanka to wannan yana da kyau mu gane shi yana daga cikin siyasar zamantakewa malam duk yaranka in dai sun fara tasowa sun yi hankali to su ga kana girmama kwakwalwarsu kana dan neman shawararsu ko da kuwa ba su gama girma can da za karɓi ra'ayinsu amma za su ji daɗi ai babanmu ma ya kira mu yana shawara da mu sai ka tuna cewa wallahi mu mahaifinmu baya abu da ka sai ya nemi shawaran yarinya ce a gidan ku budurwa za ku bayar da ita ga wani yana da kyau a mitin na family duk yayyanta da mazan da matan ko ba haka bane ba da kannanta da yan uwa duk waɗanda ake ganin suna da ta cewa a haɗu a gida a turakarka a falon to abin da ya tara mu wancan Allah ya fitar mata manemi akwai wane wane dan wane sauransu ni dai a iya bincike na ga kaza kamar ya dace ko na muka makamanci wani amma ban san naku ba to iyayensa za su zo lokaci kaza dan a ba su yarinya saboda ayi magana aure me kuke gani a ba su ko a ce su jinkirta sai kun ƙara bincike a matsayin ka na uba ka ba su wannan damar dan wani zai iya cewa a a a a wane yau ai wane abokinsa abokina ne baba ai wane ba shi da mutunci sai ka ji uba yana Allah ce ai kware ku kaga ya saki bayani yana ta abunan to ya ka gani in ba nemi shawararsa ba aka yi sai ya barar da zancen sai barar da zancen ba shine irin wannan ba ya je ba da yarsa ga wani mutum wani yana america ashe mugun mazinaci ne ciwon kanjamau ma ya gama kama shi chronic ya ce wani ya zo najeriya arewa yana zuwa sati ɗaya ya yi yawa zai samu matar da zai aura ya yi mata biza kurin su taho kuma haka haka yana dira kuma ya samu yana zuwa aka ce akwai guda nawa kake so ba wani bincike ga eh, gashi an bashi har an buga invitation za a daura aure bayan sati ɗaya ma za su tafi amerika ma an yi biza ana ta kokarin tiket ana waye sai wani abokin sa ya je labarin ta wani fa ya ya yi aure ana wani kai to shi kuma abokin sa abokin sa na bariki sai da hanyar da ya nemi wayar iyayen yaran yarinyar da aka bayar yace dan na tabbatar iyayen nan ba san wannan mutumin ba american ce kawai ta dauke su yi eh, saboda ya dawo daga daga can ko wani kauye wai shi america kauye ne wani ko ba kauye wani ta kai kano ne ai ba ta kai kano ba ba ta kai kano ba allah kano ta fita ko ba ta fita ba sai in irgo muku da abin da kano ta fita in irgo ta fita da musulunci ta fita da yawan malamai ko ba ka bane ta fita da yawan salatin annabi da karatun qur'ani ko ba ka bane ba ku ce in tsaya a haka ta fita da yawan 'yan mata musulmi kaga ta fita kenan ku kuna duba girma ne na duniya kuna duba girma addini wala ya buga ya je magana da iyayen abinda aka fara yin magana ana wasu magana ka ce ina hasada ake mata Allah ne ya rufa mata asiri ana mata hasada ya ce to ya ce shi to kaga rashin shawarar ta jawo aka yi wannan to shine dan uwanta yayanta shi da ya samu labarin ya ce shi fa ya yadda sai an ji an bincika kawai mutumin ne ya zo a yi gwaji ya zo a yi gwaji kuma gwajin su za su je su kai shi da kansu yace a shi da zai je ya biya kuɗi aka yi masa na ƙarya a kawo yace sai an zo an je an yi mun gani da idan a airport ya je tsare su in gama komai an ce kun arabu da shi dan abin nan yana zuwa airport ya je rike yarin ya fara danna ya ce wallahi sa tutu barawo barawo kayya kayya jami'an tsaro jirgi kuma ana jira za a rufe kofa sai jirgi ya tashi ya ce daga ba a san yadda za a yi bai bari aka tafi da ita ba amma mutumin na an ce yana dawowa makotan suka ce ga wata nan kana da bukata makotan wadancan ga wata wai kanjamo kai ne kanjamo ta dame ka wato ana baka labarin al'ummar mu kai ka ce ba a sauka mata da littafi ba wannan al'umma kwaba to ku taitin gidanku ku zama kuna da alaka da Allah da mahaifanku kyakkyawar alaka da iyayen ku zama kuna da kyakkyawar alaka komai da za a yi na gidan ku ya zama kun sani kana da ruwa da tsaki duk lokacin za a yi wani abu na rashin gaskiya sai ka hana ka rikice kai ɗaya ka ce wallahi ba za a yi ba ba zagi ba rashin mutunci amma ba za a yi ba dole kuma a bar ra'ayinka na gaskiya so wannan abu ne da ya kamata mu fahimta dan Allah ce wa amrum shura wa shawirhum fil amr wa amrum shura bainahum ومنها جواز سبي ذرار المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال بالي في يا هل التعريبة ما تم مشركي yayin da suka kadaita daga mazajen kafin a yaƙi mazajen aribatus bale su dawo cikin musulmi na uku na gaba raddul kalamil batil walau nisiba ila ghairi mukallaf fa innahum lamma qalu khala'at al يعني حرنت وألحنت أيوة إيه فلم تسر والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نذير الحران في الخيل فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رد عليهم وانا نونا منا حالتين duk lokacin da aka yi magana wacce take ba daidai ba ko da abun ba mai hankali ba ne ko da ba mukallafi ba ne to a yi kokari a gyara kamar yadda aka ce taguwar manzon Allah aka liƙa mata wani abun da ba haka ba ne lokacin da ta tsaya ta ƙi tafiya ɗin nan aka faɗi wannan magana ta khala'atil aswa al-qaswa qaswa ɗin sunan taguwar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ta makale ta ƙi tafiya to shine manzon Allah ya mayar musu martani yace ba haka bane ba ba dabi'a ta bace ba taguwar annabi yace ma khala'at wa ma zaka laha bi khuluqin bata kafe ba bata tsaya ba ba dabi'a ta bane ba basa ha bi sulfili fili. اخبر Akhbar الله عليه وسلم عن سبب بروكها sai annabi ya ba da labari me yasa ta durkusa ta ki tafiya wa annal ladhi habasa al-fila an makkata habasa halil hikmatil azimati wanda ya tsare ainihin wato makka da sharrin giwaye da makircin masu giwa shine ya tsare ta saboda wata hikima mai girma Allah ce zaharar bi sababi habsiha wa ma jara ba'da yace daga abin da ya gudana a baya daga cikin abin da na fahimta a cikin wannan kisa ta hudaybiya jawazul halif ya halatta a yi rantsuwa idan dalili ya kama zaka iya rantsewa balisai babu alal al-khabar dini alladhi yuridu takidu amma so mutum ya yi rantsuwa akan labari na addini da ake so a karfafa ba laifi a yi rantsuwa amma haka kawai mutum ya zama yana ɗabi'ar rantsuwa haka kurin an ce yawan rantsuwa yana nuna ma karya mutum yake وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا malamai sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa a wurare da yawa sama da tamanin wa amara Allah ta'ala bil halifi ala tasdiqi ma akhbara bihi fi thalathati mawadi' Allah ubangiji ya umarci manzon Allah da yin rantsuwa wato a cikin gaskata abin da ya bada labari a wurare guda uku akwai suratu Yunus da suratu Saba da suratu Taghabun kuma yadda ya gabata abu na gaba annal mushrikina wa ahlul bida'i wal fujur wal bughati wal zalama idan talabu amran yu'azzimuna fihi hurmatan min hurmatin Allah ta'ala ujibu ilayhi wa atuhu da mushrikai da ahlul bida'i da fajirai da azzalumai sune al bughatu wal zalama idan sun buƙaci wani abu wanda wannan abun a ciki an fahimci za su girmama alfarmar ubangiji to ba laifi a iya amsa musu wa wa'inu alai amma taimaka musu wa in mana'u ghairahu ko da sun hana wani yu'awinuna ala ma fihi ta'zim hurumatillah la ala kufrihim wa baghihim ana taimakawa waɗanda ba musulmi ba akan duk abin da za su taimaki alfarmar ubangiji amma fa ba a taimakon su akan kafirci da zaluncin su wa yamna'una mimma siwa zalika amma wani haka sai a hana su fa kullu man iltamasa almuawina ala almuawanata ala mahbubillahi mahbubillillah ta'ala murdillahu ujiba ila dalika kainan man kana duk wanda ya nemi taimako shine almuawana agaji akan wani abin da Allah yake so kuma wani abin da yake Allah ya yarda da shi kuma ya yarda da Allah to ana iya amsawa ko waye kuwa ko kafiri ne inda ya so ya yi wani abin da yake akwai yardar Allah a ciki to bara a hana shi ba kamar yanzu kafiri ya ce zai taimaka yana da dukiya zai gina makaranta ta islamiyya ba laifi a ba shi dama a taimake shi akan haka ما لم يترتب ala إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه ما تقرر أبن دي كسو din na taimako ko taimaka masa da za a yi wannan abun babu wani abun da zai biyo baya na yi wa Allah fushi ko fusatar da ubangiji wanda ya fi wannan wa a min adaqqil mawadi'i wa ashabiha wannan yana cikin abubuwa masu zurfi kuma su wahala sha'ani wa ashaqqiha ala nufus kuma suna da wahala akan rayuka walidhalika dhaqa anhu Mina sahaba man daq shi yasa daga cikin sahabbai wasu suka shiga cikin kunci akan wannan fa qala umar ma qala sayyidina umar ya faɗa me ya faru ne akan abinda kafirai suke ta fada na sharuda? za a yi kaza ba za a yi kaza ba annabi yana cewa ba komai an yadda za a yi kaza ba za a yi kaza ba annabi yana cewa an yadda sayyidina umar ya ji ba daɗi ya zo ce ya rasulullahi lima nuqad daniya ya manzon Allah ya za mu bari a ɗaura mana kaskanci kullun arna su zo suna kawo mana dokoki na kafa mana doka kawai wannan na wulakanci wannan ai bai yi iman abin nan ba to shi yasa suka shiga cikin kunci amma malamai suna cewa annabi ya duba maslaha ne na gaba akwai abin da zai iya faruwa na cin gaba na nasarar musulunci ne sai na bakar ke cewa umar a lokacin ce kai manzon allah ne fa mana baya fa magana akan ra'ayi da son zuciya shine yake cewa وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده والصديق تلقاه بالرضا والتسليم سنا أبو بكر wannan doka da annabi ya bayar duk da cewa ba daɗi kuma kuna ji ana faɗa irin yanzu wannan doka ta cewa duk musulmin da ya musulunta ya dawo cikin su a duk musulmin da ya musulunta ya baro daga cikin su ya dawo cikin musulmi wai sai dai a kora shi a mai da shi ai kaga ba daɗi wannan ai wannan kuma mu namu inda a ce namu zai rinde ya koma can kuma mu ba zai yi ba wai sai dai su rike shi mu kuma namu mu namu su rike shi su kuma nasu iya zo ba mu rike kaga wannan ai tilka idan qismatun dhiza hatta kana qalbuhu fihi ala qalbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuciyar Abubakar ta zauna daidai kamar zuciyar Annabi wa jaba Umar amma sa'ala anhu min dhalika bi aini jawabi rasulillah sina abubakar ya bawa sina umar amsa irin abin da annabi ya ba shi amsa wa zalika yadullu ala anna siddiqa afdalus sahaba wa akmaluhum wannan kadai yana nuna cewa na abubakar shi ya fi kowa cikin sahabbai kuma shi su kamala wa arafun billahi ta'ala wa rasuli kuma shi yafi sanin Allah yafi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alamuhum bi dinihi wa aqwamuhum bi mahabihi shi yafi kowa sanin addini abubakar ko wani yana so ko baya so shi yafi kowa tsoron Allah shi yafi kowa kusa da manzon Allah shi yafi kowa sanin addinin Allah sannan kuma shi yafi tsayuwa dangane da abinda da Allah Ubangiji yake so a tsaya a kansa yafi barin kuma wanda abin Allah ya hana wa shaddu muwafaqatan lahu kuma duk duniya ba wanda ya kai sai na abukar dacewa da abinda da Allah yake so wannan ita ce aqida al sunna ولذلك lam yas'al umar amma arada lahu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وصديقه خاصة دون سائر أصحابه شيسا لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم wasiddiqu shi yasa wato ba wanda ya tambayi Umar wai ba da Umar ansa dangane da abinda da ya burjiro da shi banda manzon Allah da na Abubakar ba يشي روى الإمام عمر في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة آه، مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف وأن يا كاوة مسألة إمام عمر يا رويتو تشيوا إسر أن سامو من ذا الله ينا صلى حرمي ku kula kun ga hudaybiya fa bata karasa can harami ba farko farkon haramin kenan yana yin sallah harami wa huwa muttaribun fil hilli Allah yana ta kaiwa da komowa a wurin da yake ba harami ba shine alhillu amma in sallah zai yi sai ya shiga daidai bangaren harami mana boundary na harami din nan yake shiga ya sallar tunda daga nan gurin hudaybiya din yanzu in kun je za ku ga akwai alamar lauhat signboard da aka yi yake nuna cewa haram start from here kamar yadda suke rubuta bidayatul haram makki wannan sai yake nuna cewa in ji ibn al ashe samun ladan ninninka ladan sallah ga wanda ya yi a haramin makka ana bashi shi lada dubu ɗari haka kuma wanda ya a madina ana ba shi lada dubu yanzu yau wanda ya magariba a harami yana da lada dubu ɗari mala ni da kai kuma allahu alamu to wannan ninnin kaladan ashe ba wai ya keɓanci iya masallacin kokowar harami kaɗai ba da inda ake dawafi ba duk iya boundaries na haramin kamar misalin a ce kofar fada nan ne masallacin harami yake to kuma a boundaries din na harami watakila ya haɗu tun daga bata ya tsallaka ya je wajen ainihin wato shan katsina road ya zagayo ta gwammaja ya zagayo ta kabuga ya zagayo ta gadon kaya ya zagaya ta can wajen zoo road ya kewayo ya kewayo har ta wajen mu shigar da gidan gwamna ko mu yi waje da shi to an shigar da shi to an shigar da shi ya ko misali ne nake muku har ya dawo ta nan to kenan duk wanda ya salla a cikin iya kewayen yana da ladan an ninka masa salla nawa dubu ɗari ba sai wanda ya zo masallacin fada nan me zai samu ladan yi sallah a harami ba wannan ra'ayi ne cikin ra'ayukan wasu malamai to wasu kuma suka ce a'a magana ta gaskiya in dai maganan ninnin ladan sallah ne iya kewayen masallacin nan na makka na kaba shi ne za a samu lada in ba ka ba mutane ba kowa ma iya zaman sa a gida ba ya ce ladan ɗaya ne to akwai sabanin malamai ba a kansa muke tattauna ba amma dai wata ran zo za mu kakale matsala insha Allah yace wa anna qawlahu salatun fil afdalu min mi'ati salatin fil masjidi sallah a masallaci mai alfarma ya fi salla a wani masallaci da lada nawa dubu ɗari wannan mi'a ɗari ya ce amma a wata ruwa dubu ɗari ne kamar yadda Allah ya ce fala ya karbu masjid al-haram wa qawluhu subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram wa israu min baiti ummi hani Allah ya ce tsarki ya tabbata ga ubangiji da yi isra'i da manzon Allah min masjidil haram min al-masjidil haram to a lokacin kuma da aka yi isra'i da shi ba daga cikin masallacin harami ba ne kamar yadda riwayan nan ta faɗa annabi baya cikin masallacin harami yana ɗakin umma ne to kaga sai aka ba wa wurin ma shi ma daga mai matsayin harami ne wannan dai yana cikin dalilan su wanda da ya kamata kuma a kawo dalilan waɗancan malaman su kuma da suka nuna cewa ba nan ba ne wato iya masallacin haramin shi ne yake da ladan ninnin ka sallah wallahu alam to wannan kenan anan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci insha Allah wani sati idan Allah ya dawo da mu sai mu dora kan abin nan ko da wani sati kuma asabar din karshen wata ne ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan bawa Allah yake cewa da Allah ya masa bayani akan wannan aya innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharun Allah yana bayani ne dangane da girman alkur'ani da kuma matsayinsa a wajensa cewa lalle wannan littafi ne mai girma mai karamci innahu la qur'an karim wannan littafin alqur'ani ne fi kitabin maknun yana cikin wani littafi shi kansa qur'anin daga cikin wani littafi aka ɗauko shi maknun wanda yake killatacce keɓantacce yana da tsaro la ya hu illal mutaharun ba wanda suke shafa shi wannan littafi da yake ƙur'ani ya fito a cikinsa ba masu taɓa shi sai masu tsarki su ne mala'iku implication ɗin da yake damun mutane a nan shine innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu wannan lamida la yamassuhu ba mai shafa shi ilal mutahharuna sai wasu ke fassara ba mai shafa shi ai ba mai shafa qur'ani illal mutahharuna sai wanda yake da tsarki ko masu tsarki sai aka kafa hujja da shi akan cewar ƙur'anin nan izu sittin babu wanda zai taba shi sai mai tsarki yes haka ne ba a so a taba ƙur'ani sai da tsarki sai da alwalama to amma wannan ayar wannan fassara ba haka bane Allah yana bayani ne akan lauhul mahfuz ya gama magana akan qur'ani ko ba ka bane ba da yace fi kitabin makano. yana cewa fi kitabin makano to kaga yana nufin qur'ani yana cikin wani wuri kenan yanzu magana akan wurin ne wurin da qur'ani yake shine asalin lahul mahfuz kenan Allah ya bashi kariya Allah ya bashi tsaro wannan lahul mahfuz din allo kenan na kudurar ubangiji komai a rubuce ki a ciki sun ƙur'anin ma tsakurowa aka yi aka saukar da shi duniya to wannan la ya masu illal mutaharuna ba wanda suke taba shi a sama in ba mala'iku ba al mutaharun dan ana nufin mala'iku ne ba ana nufin dan adam mai tsarki ba kuma yadda malaman tafsiri suka bayani a cikin littafan su na tafsirai su wannan ba zai zama dalili na cewa ba za a taɓa ƙur'ani ba sai da tsarki da wannan aya kamar yadda ake faɗa sannan aya tana nuna mana alqur'ani littafi ne mai matsayi littafi ne mai daraja wajibi ne musulmi ya sani a duniya ba a yi wani littafi da yake da kima irin wannan ba saboda me magana Allah ne maganar Allah ne kuma wannan qur'ani da kake gani abin da ke cikin sa maganganun ke cikin sa halittar sa aka yi ba wannan ita ce aqida ingantacciya tabbatacciya dan ku zancen Allah ne zancen Allah sifar Allah ne babu wani abu ku na sifar ubangiji da zai zama to halittar sa aka yi babu shi kwata kwata so gaskiya ba halittar sa aka yi ba dai idan ka ce qur'ani sa aka yi kenan wani ba'ari na ubangiji an halicce shi ne la da yake nan to wajibi ne mu girmama shi ta ya za mu girmama qur'ani mu koyi karanta shi mu koyi karanta shi duk wanda bai iya karatun qur'ani ba ya nemi makaranta ya koya ko kuma ya nemi wanda ya iya ya koya masa shi lalle kuskure ne ba karam kuskure ba kana matsayin musulmi mai kalmar shahada a ce kawaye gari ba ka iya karanta littafin Allah ba maka iya karanta maganar bature duk jarida da turanci aka rubuta za ka iya karanta ta ka kai analyzing wata ɗaliba tana ƙoƙarin 'yan rubuce-rubuce take gaya mu tana aiki a wani wuri a pc a wata jiha ta ce sai ta dan samu yan littafai na hausa da ke magana akan addini yan uwanta fa musulmi hausawa in ta babba sai su jefa da shi kai wannan ina ta ce an fi karanta na turanci da an gan shi da turanci an fi mutunta shi su sun fi son turanci amma wanda yake wannan kuma bihin bai sani ba da larabci sunansa ba zai iya rubuta ba da larabci da yawan mu cikin musulmi akwai wanda zaka bashi alƙalami da biro ka ce rubuta sunanka da arabiya wallahi ba zai iya ba dai ka yanka shi da yawa to kuma wannan sai mu ce muna son qur'ani aya ɗaya sadara ɗaya in aka ce yau ga qur'ani nan an rufe wani ya rubuta wallahi sai dai a yanka shi yau ya yadda ya gama zaman duniya akan wannan bai zai rubutu ba to saboda bai koya ba mu bude makarantun ƙura'ani mu taimaka musu mu daina barin makarantun ƙura'ani sun zama makarantun bara makarantun islamiyya sun zama in na ga dama in je in na ga dama ba zan je ba a daina barin wannan wannan ba girma qur'ani ba ne ku su iya qur'ani tarwal shekarun da kuke kashewa ku tura yan ku ji karatun boko ware wannan shekarun ku ba su fada musu na addinin don shi wannan addinin shine tabbas yana alfahari ya dansa ya fara iya turanci yana murna akwai wanda ma baya musu magana da hausa kuma ba haushe ne ba ɗan gindin kuka ne amma shi gidansa ba a hausa saboda tsabar yahudanci ina ma da larabci ake ina sai turanci wani ma ka zo kana masa magana ma da hausan sai ce shi wallahi baya ganewa kai mayar mai da turanci kawai kuma garin ku ɗaya. dan uwanka ne saboda tsabar yahudanci ya shaƙe shi duk wannan ba shi bane ba laifi bane mutum ya je koyi ilimi yana da kyau mu koya amma aibun shine mu watsar da littafin Allah mu fifita wani abu kai an kawo jarida ta turanci duk aka raba mutane za su iya gane za su iya karanta amma an ka kawo jaridun larabci babu a garin nan ma akwai inda ke sai jaridun larabci da Allah akwai babu babu wata madaba'a da ake buga jarida ta larabci babu amma akwai musulunci a garin nan ko ko ba gaba ne akwai muhammadawa ko akwai aiki ba ko dan karama ko iya wanda suke da kishin ma a yi musu mana yara za ga yaro a jami'a saurayi matashi ya girma ko yarinya budurwa ta girma wallahi tallahi imanin dalili zai sa ka ce ta karanta ta karanta izu uku dinnan daga irin suratul jin qul uhiya fa inna arsalna nuhan wata yarinya budurwa ce ta karanta wallahi bata iya ba an caɓa kwalliya an goge wannan an fidda gashi an yi wa ne ne an yi wa na ce to gani yanzu gashi na ce yanzu kin ki nan maganin ki je ki aure shine zaman lafiyan ki kwarai da gaske yanzu kin zauna a nan ana ta turanci ana waye ana ne jarrabawar ma an zo an yi ta ma sai dai a rubuta ta da turanci karanta qur'ani wallahi wata iya ba nace yanzu kin ga wannan duk wanda kika aure shi kin hada shi da aiki kuma duk wanda ya aure ki ya aure nauyi ban ce da ya matsala ba amma fa matsala ce to galibin yan matan nan da kake ganin su a titi suna yi ga gali ga garra babai na babai yoyo yoyo galibin su ba su iya kamai ba saboda ai a cikin su gani suke wacce take zuwa islamiyya ma yar kauye ce ai Allah in kana so ka ga abunan su ka kira biki dan je ka ga irin yan wuraren gidaje da ake kamawa ana ɗan taron biki in za a yi aure za a dan yi kaɗe-kaɗe za a shakata a lokacin za ka gansu sun yi anko mutum sittin sun fito gaba ɗaya kowace su ana buɗe mata gidan ce shiga ke zaman aure za ta zauna amma Allah ba su iya komai ba saboda iyayensu ba su mai da hankali sa su a makaranta ba to jama'a duk yana cikin girmama qur'ani mu iya karanta shi mu yi aiki da shi daidai gwargwado kuma mu nuna muna da kishi na manta ban zo muku da wata wani device wani yaro ya kamun daga ɗauyukan nan kiristoci ne suke bi bible ne suka yi shi gaba ɗaya da filatanci ina irin ko mp3 ne ko zance ko mene device ne haka aka yi shi na zamani <laughs> kai la ilaha illallah wallahi kamar zan dauko shi ne sauri yasa ban dauko shi ba na ta muku da shi wani arne ne wani fasto ne yake bin gida gida gidan fulani a ƙauyukan nan yana ba su da sola yake caji wannan screen din sola ne kana dannawa nan za ka ji wa'azin kiristanci da fulatanci kana danna wannan za ka ji waƙoƙi na kiristanci amma da fulatanci kana danna nan za ka ji bible ana fassara maka da fulatanci kana yana nan a warina kuma very portable haka dan karami za ka sa shi a jihu ba ruwanka da zuwa da ainihin mutanen ƙauye ne ba su da lantarki ba lantarki a ce su kai caji ko to a rana ake sa shi da sola yake caji ga power shi kuma kiristoci ne suke da'awarsu suke mayar da fulani kirista Kuma manta wa insha Allah next door na zo muku da shi wallahi wani yaro ya kama ya ce malam da hannuna kiristoci sun je sun tara mutanen ƙauye kuma sun yadda mutanen ƙauyen fulani sun haɗu ana musu komai da fulatanci ana musu wazi da fulatanci da ni da kai anan nan gurin mun tsaya muna sayan ayaba da kankana muna ci da gwanda mu ci naman kaza hankalin mu ya kwanta shikenan muna ganin mun kare da awar anan ana bin ƙauyukan mu ana rarike mana fulanin nan ana ba su bible da fulatanci ana mai da su kirista da littattafai yace yaron yace mu wallahi malam wallahi waɗana wadda daga america aka yi odin su aka bugo su mai kyau fa qualitative ya ce to a gabana an zo ana raba musu ni ma na zo gurin gurin faston na miƙa hannu a matsayin nima ba fulatani ne aka bani ya ce shi suke zama ba fulatani yana kiwo kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bafulatani yana kiwo a daji wallahi tallahi yana rike da shi haka kamar ka san bafulatani ya san rediyo ko yana kiwo a daji yana rike da shi a sa, suna cin tuwo a maciya sun kukkunna wannan abu kuma ga wani abu na shakata aka yi ta musu kiɗa da waka irin na fulani na zuga fulani amma duk kiristanci ne a ciki kuma kirista fulani aka samu su muna zaune a nan gurin masu kudin mu suna hawa motoci na miliyan 40 a titi mutum yana kashe gida gida kaɗai ya kashe mai wajen miliyan 100 amma baya iya ba da taimakon naira dubu ɗari a yi wa addinin allah aiki a yi da'awa kano fa tana cikin jihohin da a najeriya kiristanci yake mugun karbuwa ku nan da babban baki da wasali kano tana jikin jihohin da a najeriya ake tallata kiristanci na masifa da miliyoyin daloli na kuɗi da ake kashewa duk muna da estimate da lissafi da ake kashewa kiristanci don a da mutane kirista kuma mutanen ƙauyukan nan suna mugun shiga kirista kuma mugun rarake ta ake kuma wallahi za a zo wata rana da wallahi sai sun yi demanding wallahi deputy gwamna wallahi ya zama nasu Allah kamar yadda suke da deputy gwamna a Kaduna ko kamar yadda suke da shi a Gombe ko kamar yadda suke da shi a Bauchi ko kamar yadda suke da shi wallahi tallahi nake gaya muku sai sun zo nan ma suna nema kuma ko wannan lokar gama ɗin ta fage ai suna da abin ta cewa suna da gadara cewa fa su ma wani ba'adi ne ba wani ma ta ne neman ciyaman ba a garin nan ba ka haka ana ta zuwa ana rarake mutane kuma ƙauyukan nan ana shiga ni ɗin da nake muku magana na rantse da Allah akwai a nan ƙauyen Kano akwai inda muka fita da'awa irin ta maguzawa nan wallahi kauyen da muka je gagar shiga muka yi har yanzu ina ganin kauyen nan a na wallahi sallah ma sai salatul khawf muka yi kuma mutanen kauyen kiristoci aka mai da su suka ce kar ku yadda ku ƙara sunan gurin hausa suke hausa muke amma suka ce mu kirista ne kar ka ga jama'ar da muka ji amma wallahi gagara shiga wallahi da jifa a cikin yaran mu akwai wanda aka daddoke su ma sai da muka je muna ba da haƙuri da kaina muka je muka samu muka ce to ba dama a ba mu za mu je mu gaisa da dattawan garin kawai don da'awa samarin suka fito da makamai da itatuwa suka ce wallahi ba ku isa ku je ba nan Kano a anan Sumaila wallahi kuma har yanzu din in isa ka je ka shiga mana kuma wallahi Hausawa ne yan uwanka amma wallahi sun zama Kirista da cocin su da komai muka je muka tarar da dattawan Hausawa suna shan giya a gindin bishiya kaga tsoho dukkan amma kirista ne muka je muka gaishe su muna gama gaisawa kun gama gaisawa mu ce mun je da mun zo ku tashi ku tafi ku ba mu wuri ku tashi ku tafi ku ce to mun gode Allah ba ku hakuri Allah ce ku tafi ku ba mu wuri haka samarin suka biyo mu da itatuwa suna ku tafi wannan da ni aka yi ni ma ina cikin wanda aka koro mu da itatuwa kuma ana mun zo a nan mun haɗu muna ta wani a cikinmu ya zo yana waka yana cewa in yas shi ne uban Allah ina ba gaba ne ba yi eh, shi kuma gudunmawa da zai bayar kenan in yas uban Allah a yi waka a yi kiɗa a sa wa mutane a waya su ji daɗi a kira sunan wani shehi wani malami ya ce shi ne uban Allah wani abu sai kano malam ina faɗin wannan ne don ku ji da kyau ku sani samari matasa in za ku tsaya ku zo a addini a yi da'awa ku zo a yi mu taimaki addini a iya mu da muke da shi in ba haka ba kuma shikenan amma nan din kanan da kake gani akwai guraren da baka yi saka shiga ba Allah kuma akwai ƙauyukan da kwanan nan ma ake faɗa sun ce fa ba wanda isa ya zo musuluntar da su sai sarkin Kano ya zo ya ba su hakuri sai ya je da kansa in bai da dama ya tura wani babban mutum wakilin sannan su saurari wani tirela-tirela ake shiga da su daga kudu ana kawo musu magunguna ana kafa musu injin nika a yi musu coci a gina musu bulo da bulo a sa musu janareto a rinka kawo musu kudin janareto gidajen su ba wuta amma a cocin akwai fanka in zafin rana yawa su shiga cikin coci su kunna fanka a zaɓi wasu daga cikin samarinsa a sai musu babura na a caba uku za mu je mun je mun yi wa'azin ba wani wuri ga fili ma mutane kan suka ce ga fili a gina musu masallaci ma guza wannan har yau duk wanda ka je ka samu a karam kallon Allah ba ciniki a kasuwa Shi shikenan ya gama da kai ba zai bayar ba ka san sharrin mutumin garin nan abin da zai maka illa da kayan magana taimako ce Allah ba ciniki boko haram ta hana ciniki malam shikenan an daina taimakawa addinin Allah mota mota za gani ta yan mishan hais hais suna shiga ƙauyukan nan sai ka ga an yi dila guda ta jins a farke ta kira duk saurayi a bashi jins muna nan muna zaune ainihin da yan shekaru ko za ku sha kallo wallahi in dai ba gyara muka muka tsaya muka ce za mu yi gaskiya mu haɗa kanmu mu taimaki addinin mu ba wallahi a kunyata ba dai ana tuciyar kano kano musulunci musulunci ba za ku sha mamaki duk gidan da aka zo so rushe shi aka bi gefen gidan aka fara tone shi wala wata ran sai dika ya rubuta kuma suna da international backing national international backing outside the inside backing the support suna da shi ta ko'ina yanzu galibin makarantunmu na islamiyya a garin nan na ƙwararren nan da ake karantar da addinin na a gareji garejin mota ake karɓa aro wani ma ya je ya dawo ya ba da aran garejin sai lokacin dawowarsa da kasuwa ya zo yana ta musu wuta yan islamiyar fawo fawo ma na a tashi lokacin tashi fa bai ba amma tun da garejin sa ake aka karbaro yana musu wuta fawo fawo a tashi an kiya tashi yin samu malamin islamiyya ya zazzage shi ce gidanka ne ka tattare su gaba daga ba da aro za a zo a mallake mu wuri na fasa tashi yaran ya saka mota sai ya rufe garejin sai ya shiga ya rufe gidansa sakamakon da za mu yi ubangiji kenan qur'ani sai dai a nemi aran gareji ba mu da zuciyar da zamu sayi gida mu buge shi mu gina islamiya don yayanmu a cikin unguwan mu gina katuwar islamiyya mu ba wa yayanmu support in sun je sun yi makarantar boko da yamma da daddare da magarba muna tare su mu bude musu makaranta ga samari matasa muna da su masu kishin addini masu karatu daidai gwargwado su je su karantar da kannanmu da yayanmu amma babu ko kana so kai makarantar ma ba wuri kowa gidansa ya fi masa ina yi magana musulunci ko ya ce ya yi mu kakannin mu suka kawo musulunci garin nan shikenan kuna fatan Allah gyara mana halin mu ku kuma samari matasa ku ji wannan fadakarwa kuma ku yi aiki da ita kowa ya ji a ransa wani ciwo da yake sa wace irin gudunmawa zai bawa addinin a malamin makaranta ne kai wacce gudunmawa ka bayar a koyarwar da kake ƙungiyoyin mss na makaranta ka shiga ko baka shiga ba wani ce muku kake bayarwa yanzu yarinya tana nan a nan school of hygiene nan tsallaken ku yarinya ce budurwa ta musulunta gobe din nan ku je school of hygiene ku tambaya ta musulunta iyayenta sun ce sai sun yanka ta sun kashe ta an rasa yadda za a yi ta na hukumar makaranta ta taimake ta wala mss din suna da rauni su ma ɗalibai ne yaya za a yi da yarinya na sun daina taimakon ta iyayenta sun daina bata kuɗin abinci sun daina biya mata kuɗin makaranta laifinta ta zama musulma wani ya zo ya ce zai aure ta kaza kaza sun ce ya aure ya gani zai ga tashi hankali ana na ta yawo da lamarin ta an rasa yadda za a yi ta ɗazu nan ɗaya daga cikin mss in ya zo ya same ni yake yake yake so ya daɗa hincin ɗina ban labarin me ake ciki nan nan gashi a tsakiyar kano gashi nan babu musulmi guda ɗaya da za a yi kururuwa ya ɗauki yarinya budurwa ya sa ta a cikin yayansa ya ajiye ta ya taimaka mata a matsayinta na musulma muna nan muna zaune muna je a nan wani yaro wani kwafa a nan a huntuwa wata makaranta ya je zage manzan Allah ya rubuta wa yaran mu jaraba yaran musulmi gudu wulakanci ba yaran musulmi ya rubuta musu jaraba cewa manzo Allah yana da tabuwar hankali ya kira sunan mahaifiyar annabi ita ma izaga a ƙasan nan a huntuwa nan saboda kuma kwafa an ɗauke shi a makaranta saboda sun tsabar raina mana mu kanmu ba mu rike addinin ba sai sa za a zo gidanka a kyakketa ka akwai ba akwai rauni ku samari ne matasa ku ji zafin wannan abin ku yi tunani ya za ku taimaka wa addini in ba ku ba kuma wallahi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin A al mu'minin a'izzatin ala al kafirin yujahiduna fi sabilillah Allah ubangiji in ba ku ba zai canja ya canja ku ya zo kawo wasu kuna nan kuna rayuwa sai dai ku ga sanduna a hannun kuna dogarawa lokacin ku ya ƙure jikokin ku da ƴaƴan ku ta kila da tattabakon nan ku zo su za su yi wa addinin aiki kuna nan kuma ba ku ɗauki credit din ba dan a zamanin ku tantilan marasa mutunci ne ku ku komai ba wa addinin Allah rayuwar ku ta ginu ne akan masara da za ku ci kurin ku cika a cikin ku kawai ku gina gida ku hau mota ku aure matan da kuka dama shine dame ku shine addinin kun dauka wannan shine rayuwar akwai lokacin da za a zo ana yin abu wallahi kamar baka na tashin hankalinka kuma ka mutu ka je gurin Allah baka da komai a littafinka hadi ma'asa abubuwan bashin rai da bakin ciki da damuwa da yake tattare da wannan al'umma abin a sha abin ka cije yatsa abin kai kuka rasa inda za ka sa kanka kuma ba inda za ka yi wa kuka ya ka ci kurin ka karkada bakin ciki da ciwon hawan jini ciwon zuciya ma ikama ka amma musulunci yana cikin kaskanci kuma waɗanda suka fi kowa kaskanta shi musulman saboda ai da musulmin sun rike shi da kima to da wani ya ji tsoron taba shi to kai ma rigar ka baka mutunta ta ba idan ka tofar da miyau sai ka tofa a jikinta in manja ka dauko a jiki zaka yaba to wani ma na gefen ka in ya gani tunda ya samu dosta ba sai goga ba ko ba ka bane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستكبرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته